yanzu da muke magana daren lahadi ne da ya daidai da daren 28 ga watan ramadan hijira na da shekara 1432 daidai da 27 ga watan agusta shekara ta 2011 wannan shine kasar na 220 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mai muna karatu cikin kitabu tahajjudi a inda yace babu du'a fi salati min akhirin laili matattara da ke bayanai dangane da at-tahajjud wato yin ibadoji da daddare bayan an tashi daga bacci babin da ke bayani akan addu'a a cikin sallah a ƙarshen dare to Imamul bukhari a ƙashin gaskiya a cikin wannan babi yayi irin ɗabi'ar tashi ne za ka ga a cikin ainihin wato hadisin babu hujja ƙarara sai an tafi an tafi an tafi in mun tattauna dangane da sharhi insha Allahu ta'ala a nan ne za ka ga an kai daidai gabar da za ka ji abin da Bukhari yake nufi amma da in aka dubi ainihin wato <clears throat> ayoyin da ya kawo na suratu zariyat akwai ishara dangane da ainihin hujjar shi da yake cewa wa bil ashari hum yastaghfiruna ina fata an gani domin istighfari nau'i ne na ainihin addu'a to kuma an ce suna yin shi a ƙarshen dare inna ma magana sallah din ne sai a cikin hadisan da zamu zo mu tattauna a riwayoyin shi Allah ya taimaka hadisin da muka karanta shine hadisin Abu Huraira wanda ya samo shi ainihin wato daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa sulsun al akhir ubangijinmu mai albarka da daukaka yana sauka a zuwa sama ta duniya a lokacin da ɗaya bisa uku na ƙarshen dare ya rage ya ƙulu yana cewa man ya du'uni fa astajiba lahu man ya ni fa u'tiyahu man ya fa aghfira lahu wane ne zai wane ne zai yi mini addu'a wa zai roƙe ni in amsa mishi wa yake da bukata in biya mishi bukata in bashi abin da yake nema wane ne zai roƙi gafarata in gafarta mishi kaga wannan hadisi ya fara daga alhadisun nabawi amma ya kare da alhadis alqudusi ina fata an gane to mun tattauno sharhi dangane da matsalolin da ibnu hajar ya kawo irin yadda kowaɗanne nau'i na malamai <clears throat> suka yi wa wannan ainihin hadisi fahimta amma abin da nake ta ƙara nuna mana shine ibnu hajar yana ta ƙoƙarin ya ga cewa wannan hadisi ya komar da shi a bisa fahimta ta asha'ira shi yasa muka fara karanta magana da ya dauko daga ibn al-arabi a jiya lokaci ya kure a yau za mu dauko kanta a cikin fathul bari a inda ya ce wa qala ibn al-arabi hukiya anil mubtadi'a raddu hadhihi al-ahadith ibn al-arabi ya ce an ba da labari cewa yan bid'a suna tunkude wannan hadisi wa anis salafi imraruha su kuwa malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suna gudanar da su a bisa yadda suka zo wa an kaumin ta'wiliha sannan kuma an ba da labarin wasu mutane suna ta'awilin ire-iren waɗannan hadisai da ke bayani dangane da saukar Allah Ubangiji mai girma da ɗaukaka a ƙarshen dare sai ya ce wa bihi a ƙulu ni ibn al-Arabi. wannan maganar ita ce nake amintuwa da ita nake faɗi ma'ana ni ma na yadda a yi ta'awilin su ban yadda a tunkuɗa hadisan yadda 'yan bid'a suke ba ban yadda a gudanar da su a bisa yadda salaf suke gudanar da su ba inna ma na yadda da a yi ta'awilin su to in ba ku manta ba mun karanto raddin da ibnu bin baz ya mishi Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki da to bayan nan sai mu dawo cikin matinin maganar sai shi ibnu hajar zai koma ya ci gaba da sharhi dangane da ma'anar hadisin sai ya ce fa amma qawluhu yanzilu cewa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzilu Allah na sauka fa huwa raji'un ila af'alihi la ila zatihi kaji ash'ariyanci yace wannan saukar da aka ce tana koma zuwa ga ayyukan Allah ne ba zuwa ga zatin shi ba ma'anarta da Hausa ba shi da kanshi ne yake sauka ba wani aiki ne nashi yake sauka bal zalika ibaratun an mulkihi ka gani ce wannan bayani ne dangane da saukar mulkin shi allazi yanzilu bi amrihi wa nahayihi wanda wannan mulkin nashi yana sauka da umarnin shi ko kuma ainihin wato da hanin shi in ya ce sarauta shi ta sauka ko kuma sarauta shi ba ta sauka ba wan zulu kama ya kunu fil ya kunu fil ma'ani sai ce saboda sauka kamar yadda jiki ka iya sauka haka kuma ana samun sauka ta ma'ana sai a ce shugaban ƙasa ya sauka daga mukamin shi shugaban ƙasa ya sauke ministoci wannan sauka kaga ta ma'ana ce to in kuma ka ce direba ya sauka daga mota kaga wannan sauka kuma ta jiki ce ko to shine ibn hajirin yake son ya kare dalilin da ya sa ya yi ta'awili akan sauka da aka ce sai ya ce saukar tana koma ga ayyukan Allah ne ba ga shi kanshi Allah ɗin da kanshi ba sai ce saboda ai wannan bayani ne dangane da saukan mulkin shi domin sauka tana iya faruwa ta jiki tana kuma iya faruwa ta ainihin ma'ana sai ce fa in hamaltahu fil hadisi ala hissi fa tilka sifatul mulki al mab'uth bidhalika sai ce to inda zaka ka ɗauki wannan sauka da tazo a cikin hadisin sauka ce ta hissu barin wani wuri zuwa wani wuri sai ce to kaga wannan siffa ce ta sarauta wadda ita kuma tana tashi daga wani wuri ne ta ainihin wato koma wani wuri ma'ana yanzu yana son ya ce in ka ɗauki hadisin a ma'anar shi ta zahiri to kana cewa Allah maɗaukakin sarki na sauka daga saman bakwai kenan zuwa ainihin sama ta ɗaya abin da yake so ya ce kenan wanda yake kuma haka ne fa gaskiyar ma'ana hadisin dan haka lafazin ya bayyana amma shi yanzu yana ta kokarin yadda zai kawar da wannan ma'ana ce sai ya ce wa in hamaltahu alal ma'anawi idan kuwa ka ɗauke shi a ma'ana wadda take wato ka ɗauke shi a sauka ta ma'ana bi ma'ana annahu lam ya fa'al thumma fa'ala fa yusamma zalika nuzulan an martabatin ila martaba fahiya arabiya sahiha yace haka kuma in ka ɗauke shi cewa ai ba wai ainihin sauka ba ce sai dai kamar tashi daga wani wuri ne zuwa ainihin komawa wani wuri to kenan yanzu daga wani matsayi ne zuwa wani matsayi ya ce wannan a larabce ya yi daidai intaha maganar ainihin da yake so ya faɗi ta ƙare ko dai ya zama maganganun duk na ibn al-arabi ne ya ɗauko ko kuma waɗancan iya inda ya ce wabihi a ƙulu ne na ibn al-arabi ƙarshe zuwa nan ita ce tashi abin da da yake so ya ce yanzu tattaunawar da yake so ya maka akan ma'anan nuzuli ta ƙare to amma fa ina so in ƙara nuna muku duk abin da ya kai shi wannan shiga da fice ya kawo in kaza fa kaza wa in kaza fa kaza wannan mandiki ne salaf ba su yarda da wannan ba domin tun da ya zo cewa yanzu yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ka da wani dalili akan a ɗauke shi ma'ana hissi a ɗauke shi ma'ana alma'anawi ba ka da wani dalili akan haka kawai ka ɗauke shi da ma'anar shi ta zahiri sai in kana da nassi wanda za ka karkatar da shi tun da ba ka da nassi ka kawo wa in kaza fa kaza wa in kaza fa kaza wannan asalin in in din duk abin da ya kawo shi ƙoƙarin kawar da lafazin ne daga yadda yake sai ya ce walhasilu hasilu a takaice dai annahu ta'awwalahu biwajhaini wato kenan waɗancan maganganun dun na ibn al-arabi ne tunda yake cewa a takaice dai shi ibn hajar wato ibn al-arabi ya ainihin yi ta'awilin wannan hadisi ta fuskoki guda biyu imma bi anna al-ma'ana yanzilu amruhu aw al-mulk bi amrihi kaje yace ko dai ma'anar ta zama cewa Allah maɗaukakin sarki yana saukar da al'amarin shi ko kuma mulkin shi na sauka da umarnin shi kun ji an koma dai me an dai sake koma ta wilin kenan fuska ta farko wa imma bi annahu husti ko kuma asalin kalman ma an areta ne don a nufi wata ma'ana wadda yake bi ma'anar talattuf lidda'ina wato kawai asalin saukar ma babu ma'anar saukar gaba ɗaya kawai ana nufin a ce Allah maɗaukakin sarki yana tausasa wa masu addu'a ne sai a ce yana sauka kusa da su ina fatan kun ji wannan ta'awilin wal ijaba lahum wa nahwiha wato Allah yana tausasa musu ne su masu addu'a din domin ya amsa musu da kusantar su wa qad haka Abu Bakr ibn Furak anna ba'd al mashayikh dhabatahu bi dhammi awwalihi ibn al-farak ibn farak da kake gani wanda ya littafi mushkilul hadis wa atharuhu a jimillance sai kaga yana wakilta ahlus sunna ne wajen raddi da yake wa mu'tazilawa da khawarij kan tunkuda hadisai haka ne amma in aka saka shi cikin ahlus sunna original kuma sai ya zama ba ash'ari ne shi gashi sai ba da labarin cewa ai an samu wasu malamai ma wani cikin malamai sai ce in aka tashi yin wasalin ka a wasalce shi da yanzilu a yi wa yaɗin fataha sai dai a yi mata damma shine bi dammi awwalihi ala hadfil maf'ul ma'anar shi sai a ce me yunzilu yunzilu ina fatan an gane bi hadfil maf'uli ai yunzilu mulkan wato Allah yana saukar da sarauta kun ji ba duk sanda ka ɗauki bidi'a dama haka za ka yi ta wahala kai ta wahalar da lafazi kai ta kame kame madadin kawai a tafi lafiya kalau yanzu in ba dan wannan sharhin bukhari sharhi ne na na ba ba za ka ga irin waɗannan abubuwan ba za mu zo da maganganun da ibnu abdulbarri ya yi ibnu abdulbarri ya yi sharhi na muwatta ya sanya mata at-tamhid za ka zo ka ji maganganun da ibn abdulbarri ya faɗi da ike ibn abdulbarri yana daga cikin ƙudama'u a salafu salih za ka ga ko kaɗan bai galabaita ba bai galabaitar da hadisin ba kawai sai ya sharhin hadisin a yadda ya zo don hakan kana karanta sai ka ji abin da hadisin yake faɗi ne yake ƙara fito maka da shi ba wai yana ƙoƙarin kawar da abin da hadisin yake cewa ba ne ina fata an gane sai ya ce wa yuqawwihi ma rawahu an-nasa'i sai kuma ya kawo wani hadisi ya ce hadisin da imamun nasa'i ya ruwaito zai karfafi wannan magana akan cewa da ya kawo cewa yunzilu mulkan ko sai ce akwai hadisin da zai karfafa haka min tariqil aghar an abi huraira wa abi sa'id ta hanyar ainihin wato abu huraira ɗin nan dai da abu sa'id bi lafzi da lafazin cewa inna allaha yumhilu hatta yamdiya shatrul layli Allah yana saurarawa har sai tsakar dare ta wuce summa amuru munadiyan sannan sai ya umarci mai shela ya kulu sai mai shelar ya ce hal min da'in jabu lahu akwai mai addu'a a amsa mishi alhadisi ce ka karanta hadisin har zuwa ƙarshen shi yanzu wannan dalili ne yake so ya ce akan cewa ba Allah ne ke sauka ba tun da gashi ya ce sun maya amuru munadiyan to kaga wannan shine da ban mamaki domin wannan irin murda hadisin da ba ibn hajar ne yake ba da sai mu mishi raddi amma yanzu sai dai mu ce Allah ya kiyaye zamiya ta faru abin da yasa bai kamata malami irin ibn hajar ya dauko wannan hadisin ya kafa hujja da shi dangane da wannan matsala ba domin wannan hadisin in kun fahimci karatuttukan da na karanto muku hadisan da lafuzan jiya a sahihu muslim irin shi ne ya zo a cikin sahihu muslim to lafazin da ya zo a cikin sahihu muslim iri ɗaya ne da wannan ya fito da abin ƙarara ne cewa da yake cewa Allah yana saurarawa har sai rabin dare ya wuce a cikin wannan lafazin ya ce sannan sai ya sauka to kaga kenan sai a ce wannan lafazin da ya zo da cewa sannan sai ya umarni wani mai shela in ka haɗa su sai ka ce to yanzu wannan lafazin na nasa'i sahihi ne kuma ba karo yake da wancan ba kuma ba ya zo ne don ya bayyana cewa ba Allah ne ke sauka ba ya za a yi a haɗa su wannan aikin kuma mafi yawancin wanda ke karatun hadisai a wurin ibn hajar ya koya shine aikin haɗa riwayoyi don a tabbatar da cewa ba sa karo dukkan mu muna koyo a hannun ibn hajar ne saboda ya fi kowa ƙwarewa game da wannan abin amma kaga anan sai ya fahimci sai kuke ƙoƙarin ya fahimtar da kai hadisan daban-daban ne kuma sai karkata ga wannan saboda shi wannan ne zai mishi eh, daidai da abin da yake so amma da sai ka ce Allah maɗaukakin sarki yana sauka daga sama ta bakwai zuwa sama ta ɗaya sannan sai ya umarci wani mai shela sai yayi shela sai ya zama kenan yanzu fa'idar wannan lafazin ya zo ne don ya bayyana mana a wani lokacin shelar Allah ba shi yake yi da kanshi ba amma wannan lafazin ko kaɗan a cikin shi baya fa'idantar da cewa Allah ba shi yake sauka ba ya fa'idantar da cewa akwai wani mai shela ne da yake shela to saukar ubangiji ba za ta hana kuma ya sa wani mai shela ya yi ba don haka in ma har akwai abin da wannan lafazin ya zo da shi ƙari akan waɗancan shine cewa shelar da aka ce Allah yana yi a can to yana sa wani ne yake yi amma ba wai saukar ce wannan lafazin ke turewa ba ko kun fahimta jama'a kun ga mu ma mun buge da su kenan yanzu wannan maganganun da nake din na falsafa ne da mandikin da haka muke ba su raddi saboda da haka suka bullo mana alhadis yace huwa fi hadisi Usman ibn al As haka nan kuma a cikin hadisin Usman dan As yunadi munadin sai wani mai yekuwa ya yekuwa hal min da'in yustajabu lahu akwai wani mai addu'a da za a amsa mishi alhadis kaga dai duk wannan yana tabbatar da me yana tabbatar da shelan nan da aka ce Allah yana yi waɗannan lafazan na tabbatar da cewa yana sa wani ne ke yi amma shin sanya wani ya shelar yana kore cewa Allah yana sauka baya korewa jama'a kun fahimta da kyau qala al-qurtubi sai kuma yace al-imam al-qurtubi yace anan ba qurtubi qurtubi mai tafsiri ba kurtubi malamin ƙurtubi ɗin mai ainihin sharhin talhis na sahihu muslim mai suna al-mufhim lima ashkala min talhisi sahihi muslim yace wa bihadha yartafi'u ul ishkal shi ma ƙurtubi fa uwan ɗayan ne tun daga mai tafsirin har mai sharhin talhis ɗin dukansu wannan mugu aqidar da kake gani yadda muka tashi a ƙasar nan muka ga mafi yawancin malaman haka suke haka ta kewaye duniya sai ko ake samu a kowane zamani waɗanda suke tawaye suke ba daidai ba ce amma alhamdulillahi mu muna rayuwa a wannan zamanin da daga shekara ɗari bakwai da ta gabata bayan rayuwarsu ibnu taimiya wannan aƙidar ba ta taɓa samun ƙarfi da rayuwa da nagarta da sharhi irin wannan zamanin ba alhamdulillah shi yasa na daga cikin gamdakatar din da Allah ya mana mu muna rayuwa ne a zamanin da aqidar ta salaf tana da ƙarfi hatta fi aqidar ash'ariyanci din tare da cewa masu aqidar suna da yawa amma kuma aqidar ta yi rauni duk inda ka ji ana maganar musulunci yanzu to zaka je ka samu masu aqidar salaf din ne su ne suke maganar musulunci amma kuma waɗancan asha'ira suna nan zankame a cikin zauruka suna nan zankame a cikin jami'o'i suna nan zankame a wurare daban-daban daban-daban amma duk inda zaka ji ana gwagwarmayar magana addinin musulunci sai ka ji masu ainihin bin tafarkin salaf din ne yanzu a ƙasashe irin na turai da suke ta musulunta ba wata aƙida da zaka kawo musu in ba aƙidar salaf ba su karba duk abin da ka kawo musu wata hayaniya ba za su ɗauka ba alhamdulillah qurtubi da ya kawo wannan magana ta ainihin ibn al-arabi sai ya ce wa bihadha yartafi'ul ishkal kaga da wannan shikenan duk wani rikici da ke cikin hadisin an ɗauke shi me rikici a wurin shi cewa Allah na sauka to cewar to ba Allah ne ke sauka ba shi yana nan wani ne ke saukar yayi shela sai ya ce wa bihadha yartafi'ul ishkal shikenan rikicin ya ɗauke. wala yakiru alaihi ma fi riwayati rifa'a al-juhani yanzilullah ila sama'i duniya sai ce kuma hadisin rifa'a Aljuhani ba zai yi karo da wancan ba hadisin rifa'a yana cewa Allah yana sauka zuwa sama ta duniya fa yaqulu sai ya ce la yas'alu an ibadi ghairi babu wani wanda ainihin wato zai tambayi bayina in ba ni ba to kaga wannan lafazin kuma yana ƙara fito da maganar cewa hatta tambayar ma wane ne zai bauta min wa zai roƙe ni wa zai rike da bukata gashi a cikin wannan lafazin yana cewa ba wanda zai tambayi bayina ba wanda zai tambaya game da bayina sai ni wannan lafazin kuma karar yana nuna me Allah ne da kanshi yake tambayar to sai marmaza ya ce amma wannan hadisin baya karo da waccan magana sai ce li'annahu laysa fi zalika ma yadfa'u tawil al-mazkur domin a cikin hadisin babu abin da zai kun tunkuda wancan tawilin da aka yi ta'wilin cewa ba Allah ne ke sauka ba wani ne ke sauka ko mulkin shi ne ke sauka amma kuma gaskiyar lamari a cikin hadisin akwai abin da zai tunkuɗe shi yasa malam Muhammad Ali Adam a cikin wannan sharhi nashi na sahih Muslim mai suna al-baharul muhit as-sajjaj fi sharhi sahihi imam muslim ibn al-hajjaj a cikin wannan da ya zo daidai wannan matsalar sai ya ce a'a shi wannan hadisin da ka tsoraci cewa ba zai ture waccan fahimtar ba shine kuma asali yake tura fahimtar wato irin ya ji tsoron kar wani ya jawo hadisin ne ya ce ai ga wannan sai ya ce amma kada sai malam ya ce a'a wannan hadisin din shine zai tura wannan fahimtar domin cewa ya yanzilullahu ila sama'id duniya Allah zai sauka ko Allah na sauka sama ta duniya fa yaqulu la yas'alu an ibadi ghairi ba wani wanda zai yi tambaya game da bayina in ba ni ba don haka ni ne da kaina to sai zama yanzu ka ɗauki wannan hadisin ka haɗa shi da wancan sai ka ce kenan da ya ce summa ya munadiyan summa munadiyan sai ka ce kenan wani lokacin Allah maɗaukakin sarki da kanshi yake shelar ba zai bar kowa yi ba wani lokacin kuma sai ya umarci wani mai shelar ya yayi tunda dukkan hadisan sun tabbata to bayan da ya kawo wannan sai kuma maganar da jiya bin ba zai ke tunkuɗe ta tun kafin a karanta ta magana baidawi gashi ya ce wa qalal baidawi baidawi fa wannan da ka sani mai littafin tafsiri mai littafin usulul fiqh da sauransu duk irin waɗannan aƙidojin ne suke da su haka za ka ga su baji duk waɗannan aƙidojin suke da su an fahimta jama'a sai ce walima sabata bil qawati'i annahu subhanahu munazzahun anil jismiyya saboda dalilai da suka tabbata yanke Allah abin a tsarkake shi ne daga jiki wata hayyuz abin a tsarkake shi ne daga cewa yana wani wuri imtana alaihin nuzul to bai dace a ce Allah na sauka ba ala ma'anar intiqali min mawdi'in ila mawdi'in akhfada minhu bai kamata a ce Allah na sauka daga wani wuri ya bari zuwa ga wani wuri wanda yake ƙasa da inda yake ba kaji yana karo da asalin nassi ne wannan sai in ka natsu da kyau barin sake karantawa wa qala al-baydawi wa lima sabata bil qawati'i baidawi ya ce saboda dalilai waɗanda suka tabbata yanke annahu subhanahu shi Allah wanda tsarki ya tabbata gare shi munazzahun anil jismiya ya tsarkaku abin a tsarkake shi ne daga kwatanta shi da jiki irin na halittu gaskiya ne ba daidai bane a ce Allah yana da jiki jiki irin na halittu wata hayyuz kuma Allah ya tsarkaku daga a ce yana da jiha wannan magana kuskure ce Allah bai tsarkaku daga haka ba tunda shi da kanshi yawa kanshi jiha yace ar-rahmanu alal arshi stawa ya daidaito akan al-arshi al a ina take a sama take saboda haka cewar Allah ya tsarkaku daga a ce yana wuri kaza wannan shine farko farkon kuskuren da eh, bai zawu ya fara yi sai ce to wai tunda haka ne imtana alaihin nuzul to bai dace a ce Allah yana sauka ba ala ma'anar intiqali min mawdi'in ila mawdi'in sauka wadda ke ɗaukar ma'anar barin wani guri zuwa wani guri akhfada minhu wanda yake ƙasa daga inda ya baro yanzu wannan ba karo bane da hadisin cewa yana sauka daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya. ai karo ne da wannan lafazin sai ce wal muradu abinda ake nufi nuru rahmatihi hasken rahama Allah ne ay yantaqilu min muqtada sifatil jalal allati taqtadi al-ghadab wal-intiqam ila muqtada sifatil ikram allati taqtadi ar-rahma ra'afa war-rahma kaji wani sabon ta'awilin kuma sai ce abinda wannan yake nufi wato hukuncin siffar Allah madaukakin sarki ce take sauyawa daga fushi sai ta juye sai ta zama girmamawa wadda take hukunta tausasawa da rahama ita ce take sauka ma'ana wannan shine madadin fushi ya sauka shi kenan sai tausayi sai ya sauka abinda hadisi yake nufi kenan in jiwa in ji baidawi amma ba ma'ana hadisin kenan ba sai ka sake komawa sai ka katina maganar da bin ba zai faɗi a jiya da yake cewa haza khata'un wannan kuskure ne zahirun kuskuren a sarari, musadimun li sarihin nususil warida bi isbatin nuzul wanda wannan kuskuren ya yi karo da nassoshi waɗanda suka zo suke tabbatar da cewa Allah na sauka sai ce wa haka za ma ƙala hul bai zawi ba'adahu haka maganar da bai zawi ma ya faɗi bayan ta ibn al-arabi batilun ita ma ɓatacciyar magana ce ba daidai ba ce menene daidai don ka fahimci cewa su bin baz in sun ce maka kaza ba daidai ba ne sai kuma su ce maka ga abin da yake daidai sai ce wa sawabu ma kala salafus salih abin da yake daidai shine abin da malaman farko mutanen arziki suka faɗi min al imani bin nuzuli na cewa dole ne dukkan musulmi ya yi imani da saukar ubangiji wa imrarin nususi kama waradat da kuma gudanar da waɗannan nasoshi kamar yadda suka zo min isbatin nuzuli lillahi subhanahu na tabbatar da sauka ga Allah maɗaukakin sarki alal wajihin allazi yuliqu bihi yaliqu bihi ta fuskar da ta dace da shi min ghairi takyifin karka kwatanta wala kar karka buga misali ka sa'iri sifati kamar yadda sauran siffofin shi ma ba a kwatance ba a buga misali sai ya ce wa hadha huwa tariqul aslam wannan ita ce hanyar da tafi kowace zaman lafiya wal aqwam wadda take ita ce mai ƙarfi kaɗai. wal a'lam wadda ita ke cike da ilimi wal ahkam wadda take cike da fasaha da hikima fatamassak bihi dan haka kai riko da ita wa udda alaihi bin nawajiz kuma ka rike ta da fiƙoƙinka wahzar ma khalafahu kai taka tsantsan game da duk wata magana da ta saba wannan tafuz bis salama zaka kubuta cikin aminci wallahu a'lam kaji abin da bin ba zai faɗi amin amin jama'a kuna fahimtar yadda al'amuran suke da kyau to kun ji wannan ƙarshen tika-tika tik duk wani ta'awili da suka yi kunji iya kashi to kafin mu dawo warware ɗaya matsalar kuma wadda ita ma sun kawo shubuha a kanta cewa hadisin ya zo da lafazin cewa tsakar dare a wani lafazi ɗaya bisa uku na farkon dare shine nake kwatanta muku kamar karfe goma na dare a wani lafazi sha biyun dare rabin dare a wani lokaci biyu bisa uku na ainihin wato farkon dare shine in ya rage ɗaya bisa uku na ƙarshen dare ƙarfe biyu kenan to waɗannan lafuzan ina son ku tabbatar da cewa dukkansu sun inganta babu wani lafazi wanda bai inganta ba kuma babu ruɗani babu karo da a ce hadisin bai zo da waɗannan lafuzan ba ne ma to da matsala ta faru babbar amsa akan haka ita ce saboda yadda ɓangarorin duniya yake yanzu dubi a daidai lokacin da yanzu in nan muna karfe tara da rabi na dare to a gane yanzu karfe takwas da rabi ne kaga muna sama da su da awa ɗaya ma'ana suna kan abin da aka kira gmt saudi arabia a yanzu su kuma suna sha ɗaya da rabi kenan ma'ana suna su kuma sama da mu da awa biyu to kaga kenan saudiya na sama da ghana da awa uku ko kun fahimta su kuma saudiya da pakistan da iran da bangladesh da afghanistan da tajikistan su kuma suna sama da saudiya da awa biyu kenan mu kuma pakistan da iran da saudi da, da, waɗannan ƙasashe da na faɗi suna sama da mu da awa hudu to kaga in ka dubi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin zaka ga alhamdulillahi cewa ɗaya bisa uku na farkon dare a daidai lokacin ya yi daidai da ɗaya bisa uku na farkon darenmu nan ubangiji ke sauka misali ƙarfe goma kenan a saudiya kuma fa sha biyu kenan kaga su kuma lafazin rabin dare to a iran kuma fa a daidai lokacin ƙarfe biyun dare kenan kun fahimta babu rikici karfe goma nan sha biyu can kuma karfe biyu in ka duba bambancin awa nawa nawa ne awa biyu to lokacin da ya ce ɗaya bisa uku na farkon dare karfe goma kenan ubangiji ya sauka a daidai lokacin da ya sauka shi saukar tashi guda ɗaya ce amma mu bayan shi mu ne muke ɓangarorin duniya mabambanta to a daidai lokacin karfe goma ta yi daidai da ɗaya bisa uku na farkon daren mu ta yi daidai da ɗaya bisa uku ta yi daidai da rabin dare na saudiya ta yi daidai da kuma biyu bisa uku na farkon dare na saudiya shine karfe goma karfe sha biyu karfe biyu wannan bayanin wani abin sha'awa akan haka ibnu taimiyya ya tattake wuri a cikin wannan littafi mai suna sharhu hadisin nuzul ibnu hajirin a zahiri ya ɗibo daga nan kamar yadda za mu zo mu karanta to amma wannan matsalar ba ita ce yanzu za mu tunkara ba tukuna yanzu dai mun gama tattaunawa dangane da duk wani ta'awili da duk wani hasashe da duk wani dabara da ibnu hajirin ya rinka wa hadisin ko to za kuma mu dawo mu je malaman da su kuma ba abin da ya shafe su da irin wannan ta'awili da sauran abubuwa makamantan haka menene abin da suka faɗi daga cikin burbushin waɗanda suka rage na malaman farko tintini kana karanta littafin umdatul ahkam umdatul ahkam malamin da ya rubuta ta sunan shi al-imamu abdul ghani ibnu abdul wahid al-maqdisi kaga wannan littafin nashi ne akan aqida yayi shi kaga sunan shi aqidatul hafiz taqiyuddin abdul ghani ibnu abdul wahid al-maqdisi ya rasu hijira na da shekara ɗari shida in ka lissafa yau shekara ɗari takwas da ainihin talatin da biyu daidai kenan bari ka ji abin da ya faɗi a cikin shafi na hamsin daidai a cikin wannan littafin nashi ina so zan karanto mana a hankali ne don haka mu haƙuri jama'a saboda wannan matsala mu tsaya mai mata kyakkyawar fahimta don kusan abubuwan da muke faɗi haƙiƙanin al'amari su ne gaskiya amma in al'amari ya zo ɓangaren aƙida to su ibn hajar gaskiya suna da matsala ɓangaren al'asma'u was sifat saboda ash'ariyanci da ya shige su amma fa ana nuna maka kafin su ibn hajar waɗannan malaman suka rayu domin wannan malamin tsakanin shi da ibn hajar kusan shekara ɗari biyu ne mana bayan ya rasu da shekara ɗari biyu sannan su ibn hajar suka bayyana a duniya to don karka ɗauka cewa a'a yaya za a dawo abin da su ibn hajar suka faɗi mu dawo mu ce wannan ba daidai ba ne sai a ce a'a su ibn hajar su ne suka saba waɗanda suka gabace su daga baya ne wannan hayaniyar ta zo amma kaga kafin su ga littafin da aka rubuta da shekara ɗari biyu ji abin da yake cewa a shafi na hamsin gaba ta talatin da biyar a babin nuzul ya ce an nuzulu siffar sauka ga ubangiji yace wa tawataratil akhbaru wa sahhatil atharu bi anna Allah azza wa jalla yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya hadisai sun zo birjik sun kai matsayi na mutawatirai haka asarai sun inganta daga sahabbai da tabi'ai suna tabbatar da cewa Allah mai buwaya da ɗaukaka yana sauka a kowane dare zuwa sama ta duniya fayajibul imanu bihi wat taslimu lahu wajibi ne a yi imani da wannan sauka kuma a sallama wa tarkul i'rad alaihi da barin duk yin wata gaddama ko jayayya wa imraruhu min ghairi takyifin wala tamsilin da kuma gudanar da wannan sauka da wannan siffa kamar yadda ta zo ba tare da an kwatanta ta ko an buga misalin ta ba wala ta'awilin ba tare da an yi kokarin karkatar da ma'anarta ba shine abin da su ibn al-arabi da su baydawi da qurtubi da su ibn hajar suka yi wala tanziha yanfi haqiqatan nuzul malam yace ba wata tsarkakewa da zaka yi da'awar kana tsarkake Allah ne sakamakon haka hakka ce ka kore hakikanin sauka wato wasu abin da suke gani in aka ce Allah yana sauka sauka haƙiƙa sai su ce a uzu billahi a tsarkake Allah daga wannan sai mala ya ce a'a yi mana wata hayaniya ba wata tsarkakewa da za ka yi da'awar saboda kana tsarkake Allah ne sakamakon wannan tsarkakewar da kake mishi har ka ce a kore hakikanin siffar sauka gare shi sai ya kawo wannan hadisi ya ce farawa abu huraira sai ka mu da muke sharhi a kai ina fata an gane da ya tafi ya tafi sai ya ce wa fi lafzin a cikin wani lafazi yanzu azza wa jalla Allah mai buwa da ɗaukaka yana sauka sai ya ce wala yasihu hamluhu ala nuzulil qudra bai halatta a fassara wannan hadisi da cewa ikon Allah ne ke sauka ba wala rahma bai halatta a fassara shi da cewa rahma ce ke sauka ba wala nuzulil mulk wala nuzulil mulk bai halatta a fassara shi da cewa sarauta Allah ce ke sauka ba kaga kuma duk da haka waɗancan suka fassara shi ko kun fahimta to yanzu waye ya saba wani kenan su suka saba mishi ko shi ya saba musu su suka saba to mu mun dawo mun bi sunnatul awwalina ne ta can farko ina fata an gane nan ma sai sake kawo hadisin ainihin wato da muka karanta a jiya wanda yake cewa yanzilullahu azza wa jalla ila sama'id dunya hina yamdi sulusul lailil awwal fa yaqulu ana al malik Allah in ya sauka yana cewa ni ne sarki man ya yad'uni wa zai roƙe ni fa astajiba lahu mun karanta wannan lafazin in ba ba a jiya a cikin sahihu muslim sai yace warawa rifa'atu ibnu araba al-juhani haka kuma rifa'a dan araba ya ruwaito al-juhani shine sake kawo ainihin wannan lafazi cewa shi ma ga abin da Allah maɗaukakin sarki ce idza ba nisful laili aw thuluthul laili idan tsakar dare ta wuce ko ɗaya bisa uku na dare lullahu azza wa jalla ila samai dunya sai Allah mai bayar da ɗaukaka ya sauka zuwa sama ta duniya fa kulu sai ya ce la la us'alu an ibadi la as'alu an ibadi ahadan ghairi babu wani wanda zan tambaya game da bayina kaji wannan lafazin ba wani wanda zan tambaya game da bayina wato ni da kaina zan binciki bayina ba wanda zan tambaya game da mai bayina suke cewa man zallazi a gafir lahu haka ka wannan lafazi har zuwa ƙarshe shi ma ina fata an gane sai ƙarshe ya ce wa hadhanil hadisani kaga waɗannan hadisai guda biyu yaqta'ani ta'wila kulli muta'awwilin suna yanke tawilin duk wani mai tawili wa yudhadhani hujjata kulli mubtilin sannan suna rugurguza hujjar duk wani mabarnaci sai ce warwiya hadisun nuzuli ko warawa hadisan nuzuli ali ibn abi talib ta iya yi waka ce to ai duk waɗannan riwayoyi da kuke ta kawo duk abu huraira ne ya ruwaito amma ji ai mun fara bayyana wasu daga ciki sai ce to aliyu ma ya ruwaito wannan hadisi Wa وعبد الله بن مسعود وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وابو سعيد wa وعمر بن عنبسة a cikin nuska fatuhul bari da makaranta ya ce abasa ambasa ne shine daidai wa abu darda'i wa usman ibn abul as wa mu'az ibn jabal wa ummu salama zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa khalqun siwahum an samu wasu mutanen ma da dama waɗanda ba su ba duk sun ruwaito wannan hadisin daga cikin sahabbai a nan ka tsaya ka dubi aliyu dan abi talibin abdullahi dan mas'udin jubairu dan muta'im jabiru dan abdullahi abu sa'id al-khudri amru dan abasa ambasa abu darda'i usman dan abi sheba mu'az dan jabal ummu salama ko mata annabi sallallahu alaihi wa sallama, sannan sai na goman su shine wa abu huraira kaga aƙalla mutum goma ya kai martaba ta me kenan ta mutawatir kamar yadda aka faɗi to ka je ka ga hanyoyin wannan hadisi a cikin sharhu i'tiqadi aqidati ahli sunna wal jama'a ta malam abubakar Allah laka'i na fatan an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to duk da malam ya gama sai ya zo zai sharhin shi na ƙarshe ce wa nahanu mu mu'minuna bidhalika mun yi imani da haka musaddiquna kuma mun gaskata min ghairi an nasifa lahu kayfiyatan ba tare da mun siffanta wa yadda Allah yake sauka ba aw nushabbihahu bi nuzulil makhluqina kuma ba za mu siffanta saukar Allah da saukar halittu ba wa qad qala ba'd al ulama'i su'ila abu hanifa anhu wani malami yace an tambaye abu hanifa ya'ani an-nuzula dangane da saukar ubangiji fa qala sai yace yanzilu bila kaifa abu hanifa da kanshi yace eh ubangiji yana sauka gaskiya ne kuma ba tare da ka kwatanta ba karka kwatanta ka yadda cewa yana sauka haka malamin ne ya ci gaba da bayani har shafi na hamsin da uku shafi na hamsin da hudu har shafi na hamsin da biyar ƙarshe a shafi na hamsin da biyar a ƙarshen maganganu ne da dama ya ɗibo na malamai sai ce wa man ƙala ya al-arsha inda nuzuli Aula ya yakhlu faqad a tabi qawlin mubtada wa ra'ayin muhtara wanda duk aka ce mishi Allah na sauka daga sama ta bakwai zuwa sama ta ɗaya don ya kawo rudani sai ce to yanzu kenan kuna nufin in ya sauka shi kenan al'arshi kuma ba kowa a kai ko kuma yaya kuke nufi sai ce to wannan maganar ma yin ta bidi'a ce kirkiro fitina ce domin kawo wannan tunanin dalili ne akan yanewa Allah tunani irin tunanin halittu halittu ne in aka ce ya tashi daga wuri kaza ya koma can ya zama baya can kenan to amma game da Allah kar ma ka kawo tunanin kawai an ce yana sauka sai ka ce yana sauka kai imani sai ka ja baki kai shiru jama'a kun ji gashi daga wannan littafin muka karantu Allah madaukakin sarki ya taimaka to har wa yau kamar yadda na fara kawo a cikin wannan littafi jama'a dangane da abin da ya shafi fassara wannan yanzu nan da makamantansu muka ce za mu kawo daga ibn abdulbar ko to insha Allahu ta'ala bari mu jinkirta mu koma sharhin bukhari amma na kitabut tauhid wanda muka yi ta ishara a kan shi mu duba a cikin mujalladin shi na farko gashi ta'alifu Sheikh allama Abdullah ibn Muhammad al-Ghunayman al-Mudarris bil Masjid an-Nabawi al-Sharif wa ra'is qismi الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سابقة wannan wani babban profesa ne a cikin aƙida da sunna an fahimta jama'a yana karantarwa a masallacin annabi sallallahu alaihi sallama a madina sannan kuma ainihin wato shine hod na ainihin wato abin nan na yan abin nan mai yake da suna al'uliya waɗanda suke karatun phd da waɗanda suke karatun ainihin abin nan masters shine postgraduate ko a eh, postgraduate and postgraduate to shine ainihin shugaban gurin Allah maɗaukakin sarki ya taimaka ina so tukuna za mu ainihin karanto mu ƙaddimar wannan littafin a inda ya kawo tarihin littafin Bukhari a nan ne sai ya ɓige da bayyana dalilin da ya sa ya yi wa kitabu tauhidi sharhi to ba na in cika ku da wata magana bari mu karanto ku buɗe shafi na ainihin wato 28 inda ya sa al'imamul bukhari kun ga wurin ko? al'imamul bukhari ina fata an ga to bayan da ya gama kawo cewa huwa abu abdullah muhammad bin isma'ila ibn ibrahim ibn al-mughira ibn bardizba ya gama kawowa gaba ɗaya sai ya ce wa amma kitabuhu al-jami'us sahih babu bukatar sai mun zo mun maimaito wannan tarihin dan ka je ka koma kaset A da B na karatun wannan Bukhari da muke duk mun kawo cikakken tarihin Bukhari yace dangane da littafin shi as-sahih fa qala an-nawawi ga abinda malam nawawi yace ittafaqa al-ulama'u ala anna asah al-kutubi al-musannafa sahih al-bukhari wa muslim malaman musulunci sun hadu akan cewa littafi mafi inganci daga cikin littattafan musulunci da aka rubuta su ne sahihul bukhari da muslim wattafaqa al-jumhur ala anna sahih al-bukhari asahuhuma sahihan sannan kuma mafi yawancin malamai suka sake haduwa akan cewa a cikin su biyun kuma bukhari shi yafi inganci wa aktharuhum fawaid kuma shi sahihul bukhari shi ne yafi fa'ida fiye da Muslim kuma shi yafi fa'ida daga cikin duk sauran littattafan musulunci da aka rubuta jama'a kun ji wannan qultu sai shi malam abdullahi al-ghunayman Allah ya saka mishi da alkhairi wallahi ban sani ba ko ya rasu jama'a amma iya sani na yana nan da ran shi ban sani ba ko ya rasu dan ya manyanta in har yana da rai yanzu ya kinan zai wuce shekara 90 a duniya ina fata an gane don gani na na ƙarshe da shi ya wuce shekara goma sha biyar amma ko a wannan lokacin ina da yaƙinin ya haura shekara saba'in sama ya manyanta sosai amma Allah ya mishi lafiya ne irin ɗiban ‘yan mazan jiya ne masu shan mangul ba magi ba ƙultu malam abdullahi al-gunaiman yake cewa huwa kitabun azimun wannan littafi ne babba wa nafi'un jiddan kuma mai amfani kwarai liman qara'ahu ga duk wanda ya karanta shi wata dabbarahu da duk wanda ya tsaya yayi tsanya lura da littafin wa qad awda'ahu min at-tarajim allati tu'inu 'ala al-fahm ashe Alkafir ya tattara wa littafin tarjamomi abin da yake nufi da tarjamomi babuka babuka masu yawa waɗanda za su taimaka wajen fahimta mai yawa wato babukan littafin za su taimake ka wajen fahimtar hadisan su kansu babukan dan ana cewa fiqhul bukhari fi tarajim ilimin bukhari gaba ɗaya ya ƙare ne a cikin matar jamomin anan ake gane me ra'ayin shi ina ya dosa wa ta tadullu ala azimi fiqhihi fil waɗannan babuka da ya ƙulla suna nuna girman fiƙihun Imam al-Bukhari da kuma yawan fahimtar shi a hadisi wa diqqat istinbatihi da kuma irin yadda yake ciro hukunce hukunce keke da keke masu ban mamaki wa qad balagat salasu alafin wa samaniya wa sanataini wa samanina tarjama babuka da ke cikin sahihul bukhari jama'a sun kai babi dubu uku da ɗari takwas da tamanin da biyu dubu uku da ɗari takwas da tamanin da biyu wata zidu ala zalika fi ba'adin nusakh a wasu bugun na bukhari ma za ka iya ganin sun ƙaru don wani wurin kamar yadda in muna karatu za ku jin ce kun ga nan babu tarjama a naku a nawa gashi ko a naku akwai a nawa babu akan samu haka ina fata an gane haza sai malam abdullahi al ya ce wannan kenan وقد اعتنى العلماء وقد اعتنى به العلماء عناية فائقة malamai sun ba da muhimmanci game da wannan littafi kula da muhimmanci mai yawa kwarai da gaske kira'atan wajen karanta littafin wa hifzan da haddace shi wa tadrisan da karantar da shi wa sharhan da kuma yi mishi sharhi duk inda ka kewaya a duniya jama'a wannan abin da muke yi na karantar da sahihul bukhari sunna ce ta malamai tun da aka rubuta shi a zauna a karantar da al'ummar musulmi sahihul bukhari su ji saƙo ingantacce daga manzon tsira muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ba ku da dalilin da za ku ce wai sahihul bukhari ya yi girma akan a karantar da shi dan a nan ba karantarwa ce irin ɗaukar karatun tsoro ba karantarwa ce ta a karanta wa musulmi su ji su ƙaru a ƙarƙashin haka ake yin tafsirin alƙur'ani a jama'a in ba haka ba mutanen da kake tara kake fassara musu ƙur'ani dukansu ne suke ɗaukan darasin da kake yi wani an buɗe mai jallalainin ko raddul azhan ko ibnu kafirin bai san me ake karanta ba zai zauna ne amma a haka zai ji fa'ida ko hukunci biyu uku ya karu ko bai karu ba ya karu an karanta mai littafin Allah da wannan ne hujjar karantar da sahihul bukhari a kowane gari abin da ya dace kenan a samu wani ya tsayu a buɗe sahihul bukhari ana karanta musulmi suna jin ingantaccen sako ba wai sai a tara mutane a ta karanta musu tatsuniya durratun nasihina tambihul eh, gafilina waɗannan duk gafalallu ne ba nasiha suke wa musulmi ba ina fata an gane to idan kun gane abin da malai yake cewa malamai sun baiwa littafin nan muhimmanci kwarai da gaske kwarai da gaske malamai sun bashi muhimmanci in ba ku manta ba duk maganganun da na faɗi insha Allah ta'ala ban manta su a muqaddima karatun nan da muka yi A da biyu wannan karatuttukan da muke wata rana in Allah ya so muna da rai ko ba mu da rai fata muke su zama sharhi ne na sahihul bukhari da harshen Hausa da haruffa na turanci latiniya ma'ana ya zama sahihul bukhari a ce ga matanin shi ga fassarar shi a zo a yi sharhin shi da Hausa haka yadda duk wanda ya iya karatun hausa zai karanta ya fahimce shi ina fata an gane insha Allah ta'ala don haka sai ya ce fahaziya bi shuruhin kasiratin jiddan sakamakon yawan karanta shi da nazari da karantar da shi sai littafin ya rabautu da sharhohi masu yawa kwarai da gaske ya samu rabo mai yawa na sharhohi fazakara zakara fi kashfi zunun. malam haji khalifa sai ya ambata a cikin littafin kashfi zunun. shi littafin kashfu zunun wani babban littafi ne wanda yake kawo tarihin littattafai da fannoni da marubuta to a cikin wannan littafin mai littafin sunan shi haji khalifa mutumin ainihin ƙasar turkiya ne ya ambaci ma ya ƙarubu min samani na sharhan lil bukhari littattafai waɗanda sun kusa tamanin sharhohi ne duk aka yi wa bukhari na fata an gane ya faɗi haka a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyar da arba'in da biyar a cikin wannan littafi kashfin zunun ya ce walahu aksaru min zalika bi kasirin malam abdullahi dan gunaiman ya ce haba ina bukhari yana da sharhohi sun fi haka sosai wane ake tamanin wa ke magana tamanin sun wuce haka wa ma'a haza ta malam ya ce sai dai kuma duk da yawan sharhohin nan da ka ji ko fa inna kitabat tauhidi minhu ɓangaren shi na tauhidi na wannan littafi bi hajatin ila sharhin yana da buƙatuwa zuwa ga sharhi yubayyinu maqasid al-bukhari wanda za su fito da manufofin bukhari rahimahullahu ta'ala Allah ya ji shi wa wajahar raddi minhu ala ahli bida da kuma irin fuskar da bukhari yake mai da martani da wannan kitabi na tauhidi da yake raddi ga 'yan bid'a dan a ciki za ka ga an raddu alal jahmiya an raddu ala kaza an raddu ala kaza to matsalar jama'a dan bid'a ko yaya ne yana da kara ga ɗaya dan bid'a ka duba ya kyau ka gani a cikin shehunnan ɗariƙa guda nawa ne ka ji suna raddi ga 'yan shi'a sannan in har zance ya haɗa ka da shi kana fara kawo maganar shi'a sai ka ga ya murtike baya son maganar suna da kara a tsakaninsu suna karanta wa juna duk shegantakar da za ga 'yan shi'a suke za ka ga cewa suna kaucewa daga kan 'yan ɗariƙa to imamun bukhari da yake salafi ne kamar yadda za ka zo ka ji ƙarara a cikin littafin shi yana yin abubuwa guda biyu ne yana karantar da musulmi sunna sannan 'yan bidi'a kuma yana ƙwanƙwasa su to da ike waɗanda suka yi sharhin sahihul bukhari mafi yawancinsu suna da bidi'ar aqida ta ash'ariyanci irin wannan ta'awilin sifat in suka zo inda bukhari yake raddi ga yan bidi'a sai su yi sama sama to malam yace littafin yana da buƙatar a samu wani sharhi wanda zai bayyana manufofin bukhari mecece manufar bukhari yanzu wajen kawo hadisin cewa Allah na sauka tabbatar da aqidar da annabi ya gina musulmi akai cewa Allah yana sauka kaga manufar bukhari to littafin yana buƙatar ya samu sharhi irin wannan sannan me yasa Imam al-Bukhari yake kulla babi yana cewa babu raddi alal kaza babu raddi alal kaza dan yin raddi akan waɗannan yan bid'a to littafin yana buƙatar samar mishi da wani sharhi wanda zai fito da waɗannan irin raddodin ƙarara babu wani dungu zan ƙara sharhi akan wannan magana za ku fi fahimtar ta insha Allah sai ce li'anna ghaliba man qama bi sharhihi domin galibin waɗanda suka tsayi domin yi wa littafin sharhin alal mazhabil ash'ari akan mazhabin ash'ariyanci suke wanda yake wannan mazhabi shi kuma ya gini ne akan ta'awilin sifat wala siyama ash-shuruh mutadawila al yau. musamman sharhohin da suke yawo a hannun mutane a yau ran da za mu fara karatun littafin nan da nake muku muƙaddima dukkan sharhohin da na zo da su wurin nan na sahihul bukhari kaf babu sharhi na malami salafi ko kwaya daya dukkansu na asha'ira ne domin ba wani sharhi da za ka je ka samu yanzu na sahihul bukhari wanda za gan shi an buga shi wanda za a ce wannan sharhin malami ne salafi mai aƙida irin ta bukhari ya yi shi babu shi shine ce musamman sharhohin da ke yawo a hannun mutane a yau in dai abin da ya shafi ɓangaren al asma'u wasu sifat ne to wannan kan littafin sahihul bukhari bai samu gata ba sai ya yace wa lihadha tajidu hadahu? Yi kalama minan nusus yace dan haka sai ka samu ɗaya daga cikin su yana ƙoƙarin karkatar da magana daga kan nassin ga yadda nassin ke cewa shi kuma yana kokarin bauɗar da ita ba gashi mun ji ba yanzu yanzilu rabbuna madadin ka ce yanzilu rabbuna ka wuce ka koma kana cewa yanzilul qudra tanzilul qudra yanzilul mulku yanzilu nuru rahmatihi a ina ka samu wannan ƙari ko kun fahimta sai ce sai ka ga mutum yana ƙoƙarin sharhin yana haka me yasa liyattafi aqa ma ma ya ataqidu domin wannan sharhin da yake yayi daidai tare da abin da yake kudurcewa walau bit ta'assuf ko da zai kai ga sai ya bankara lafazin ko da sai ya kai ga wahala ku dubi yadda ibn hajar ya rinka cewa ahlul lugha ahlul arabiya a da can ibn hajar yana haka in ya ka hadisi dan ya tabbatar da fito da ma'ana hadisin karara sai ka je yana ta kawo bangarorin riwayoyi har sai ya tabbatar da abin da hadisin yake tabbatarwa amma da aka zo nan fa sai ya rinka bankarar da nassoshin ya rinka kwana da su yana kawowa daga su ibn al-arabi da makamantansu don dai me a samu a tabbatar koma ta halin kaka ne wannan lafazi ya fita daga hayyacin shi na cewa yanzilu rabbuna ya koma wani abin daban sai ce wa kasirin mina sifat allati yusbitu hal bukhari siffofi da yawa na Allah waɗanda bukhari yake tabbatar da su a cikin littafin mustadillan alaiha bi nassin min kitabillahi yana mai kafa hujja dangane da tabbatar da siffofin nan da nassi daga littafin Allah aw an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma kaga yana kafa hujja da ainihin wato an rasulihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yuhawiluna raddaha sai kaga waɗannan masu sharhi suna ƙoƙarin wajen su tunkuɗe waɗannan nassoshin imma bit tahrif allazi yusammunahu ta'wilan ko dai kaga suna kokarin tunkuɗe shi ta hanyar sauya shi da sunan cewa wannan ta'awili ne yau karatun nan da muka yi a fatul Bari ya bayyana haka ga lafazin Annabi sallallahu alaihi wa sallama qarara yanzilu fa amma ka ji har ya ɗibo daga Ibn Fawrak Ibn Fawrak kuma ya ɗibo daga wasu malamai waɗanda shi kanshi bai ambaci ko su waye ba yace an samu wasu daga cikin malamai sun ce wasalin ma ka a ce yanzilu a ce yunzilu yanzu yanzilu ya koma yunzilu ma'ana sulasi ne ya koma ruba'i to tun da ya koma ruba'i ya ta'adda ila maf'ulin nan da nan sai ya kawo maf'ulin ya ce sai a kaddara shi wacce hujja wanne dalili ne zai sa a canza lafazin me yasa ya zai zama yukhruju me yasa kharaja zai zama akhraja daga sulasi idan ya koma ruba'i ko daga ruba'i in ya koma sulasi ma'ana tana canzawa shine na fita na fitar to yana sauka sai aka ce yana saukarwa ma'ana ta canza ko bata canza ba ta canza jama'a kun fahimta malam ya ce yuhawiluna raddaha sai kaga suna kokarin raddin waɗannan nassoshi na Alƙur'ani da sunna waɗanda imam al-bukhari ya kafa hujja da su imma bi tahrifin ladhi yusammunahu ta'wilan ko dai da taharifin da suke kiran shi ta'wili aw bi da'awal ijma'i ala khilafiha ko kuma su da'awar cewa wai <laughs> malamai sun haɗu akan sabanin wannan aya ko malamai sun haɗu akan sabanin wannan hadisin tir da irin wannan ijima'i. a ce an yi ijima'i dan barin wannan ayar ko an yi ijima'i dan barin wannan hadisi amma kar ku yi mamaki haka yan bid'a suke ku je karanta tafsirin sawi tafsirin sawi karkashin suratul kahfi wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah Allah yake cewa kar ka sake ka ce zan yi kaza gobe sai ka ce sha Allah ka rabbaka idza nasit duk sanda ka tuno bayan ka ce jama'a gobe ku zo za mu yi karatu can sai ka tuna ba ka ce insha Allah ba sai ka ce insha Allah wannan insha Allah da ka yi ta a bayan ka tuno tana da tasiri a waccan maganar ko ba ta da tasiri tana da tasiri tun da mantuwa ce wazkur rabbaka idza nasita Allah yace in ka manta sai ka tuna to in ka tuna sai ka faɗa sai sawu yace dukkan malamai guda hudu sai ce sun haɗu akan ayi watsi da abin da wannan ayar take cewa a ɗauki akasin haka sai ce li'anna al'akhaza bi zahiril kitabi wa sunna aslal kufri Yace saboda riko da zahirin alkur'ani da sunna shine asalin kafirci kabrat kalima ta min afwahihim bi aqlamihim ka karanta tafsirin sawi to irin wannan dirkaniyar wallahi ahli sunna sai kun tashi kun yi karatu Allah ku tashi ku yi karatu ku gurji waɗannan 'yan bid'a da raddi in yaso duk abin da za su faɗa sun daɗe ba su faɗa ba amma ka zo tafsirin Alƙur'ani ka fassara aya ka ce lallai ga yadda ayar ta ce amma kuma haramun ne a aiki da abin da ayar ta ce saboda aiki da zahirin ƙur'ani shine asalin kafirci idan ba ka da sawi ka zo wuri na sai in ɗauko maka ka duba in ba haka ba ka je duk wata kasuwa ana sai da sawi ka je ka samu ko aro ka duba a ƙarƙashin wannan tafsirin wannan ayar cewa riko da asalin shi ne, zahirin shi ne asalin kafirci shi yasa halin sunna akwai aiki a ku musamman a Najeriya nan akwai aiki Allah maɗaukakin sarki ya taimaka ka gani malam yake cewa sai ka ga suna ƙoƙarin kawar da ma'anar wannan aya ko ma'anar hadisin har ma wani lokacin sai ka ga da da'awar ijima'i wai an yi ijima'i akan sabanin wannan ayar ko an yi ijma'i akan sabanin wannan hadisi yan bid'an ku nan ma ba sa faɗi har wasu karkatattun ahli sunna sai ka ji wani ya ce eh to hadisin ka haka ne amma malamai sun haɗu akan ba aiki da shi a yi ijma'i akan abin sunna manzon Allah tir da wannan ijma'i sunna a yi ijma'i akan abata babu wannan ijma'i waɗannan maganganun jama'a kun ga alhamdulillahi sai da na hikima na karanto mana fatuhul bari kuka ji tukuna ba ku ji da ya kawo cewa waɗanda suka kafa hujja da cewa Allah na sama sun dogara da wannan hadisi sai ce amma kuma wannan ya saba wa ra'ayin mafi yawancin malamai sai bin ba zai marmaza ya ce me ya ce a'a ba dai jumhuru ba sai dai jumhuru ahalul kalam ba jumhurun malamai ba tarin yan ruɗu su ne suka tafi akan wannan ijma'i sai ce kama zakar wa hafiz rahimahullah kamar yadda alhafiz ya ambata Allah ya ji kanshi ka gani ba ma kafirta su amma duk da mun san cewa abin da suka yi kuskure ne amma ba ma ce musu kafirai alhafiz ibn hajar yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta kawo wannan abin amma kaga da ya ambata sai ya ce Allah ya ji ɗan jama'a kun fahimta an ibnu battalin daga ibnu battal ka gani sharhin ibnu battal na zo muku da shi nan lokacin da za mu fara karatu shi ma ibnu battal dan uwan ɗayan ne abokin tafiya ɗayan fi qaulihi sallallahu alaihi wa sallama bari ku ji wata magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yace la shakhsa aghyaru min Allah la shakhsa aghyaru min Allah babu shakhs menene shakhs mutum to wannan ɗaya daga cikin ma'anonin ne amma shakhs da shakhs yake nufi asali zati babu wani zatin abu wanda ya fi Allah kishi asalin kalmar shakhs zati shine mai personal ko personality to babu wani mai personality babu wani person babu wani wanda ya fi Allah kishi yanzu a cikin wannan hadisi a zahiri annabi ya siffanta Allah da shakhsiya ko bai siffanta shi ba ya siffanta shi amma karka fassara shakhsiya da mutum ba mutum take nufi a nan ba tana nufin zati akwai bambanci kuma tsakanin zati da ainihin mutum don ka ce mutum ka ƙayyade mutum na mutane amma shakhs abin da ake nufi yakan iya ɗaukar ma'anan mutum ko wani abu to kuma yakan ɗauki ma'ana ta zatin abu to a nan ya zo da ma'anar zati ne to yanzu a cikin wannan hadisi bukhari fa rawaito hadisin annabi yana cewa la shakhs aghyaru min Allah qala bari ka ji abin da ibn hajar yace sai ibnu battal yace ce ajma'atil ummatu al'umma ta haɗu ala anna Allah ta'ala la juzu an Yusufa bi annahu shakhsun al'umma sun haɗu akan cewa bai halatta a siffanta Allah da cewa shakhsu ba amma fa kaji hadisin ya siffanta Allah da shakhsu din amma shi kuma ya ce al'umma ta haɗu kan bai halatta ba ko kun fahimta to in ka tafi jami'o'i yanzu ko FCE ko ina ne za ka karanta Islamic studies galibi masu wannan aqidan ne za su karantar da kai ke san kana da hikima an ka zo za ka yi project naka ko thesis naka kaka ɗauki matsalar tauhidi sai ku yi ta markabu da su sai ta baka spill over ba kamar ƙasar masar ba ne ƙasar masar abin sha'awa malamin da ke maka supervisor yana da aƙida ta shari'anci ka zo ka yi rubutu a kan salafiyanci matuƙar ka bi ƙa'idoji ƙawa'idul bahas methodology research methodology ba ruwan shi sai approving maka ko kun fahimta jama'a to abin da ya dace kenan a babin adalci amma ba wai dan kana da aƙida saɓanin aƙidan mutum ya zo zai karatu gurin ka, wai shi kenan ka samu dalilin da za ka yi ta rugurguza shi haka suke a jami'ar bayero a yau haka suke a nan jami'ar ahmadu bello a yau dan sauki saukin shine ka tafi jami'ar maiduguri ko jami'ar dan fodiyo ta sokoto ko kuma ka tafi ilorin ko ka tafi ibadan ko lagos duk waɗannan jami'o'in da na faɗi ana yin dirasa islamiyya islamic studies idan ka je za ka yi ba ruwansu ga sunan a sokoto ko a maiduguri ko a ibadan ko a ainihin lagos ko a ilorin amma da ka taho nan jami'ar Ahmadu Bello ka ce za ka yi karatu na Islamic Studies sai gane kai ahalus sunna ne shi kenan sun rinka zabtarar ka kenan sun rinka maka hasi frustrating ɗinka wai ka bari haka a Kano Malam Ja'far Mahmud Adam Allah ya gafarta mishi master ya taho zai yi a Kano ba alfaharin su bane ma suna faɗa da shi yau gashi yazo zai karatu wurin su gobe su ce ɗalibin mu ne amma haka suka yi ta frustrating ɗin shi har suna gaya mai gaba da gaba ka rinka takin malaman mu a cikin gari ka zo ka ce za ka yi karatu karkashin mu ma ga yadda za ka yi karatu ka ji wauta ya inda ku malamai ne ba sai ku yi kokari yau mutumin da ke takin malaman ku yau ya zo zai karatu a karkashin ku sai ku ce ashe can ƙasa yake da malaman ku da sai ku yi kokarin ku nuna mai ƙasan yake a ilmance har ya koma yana cewa malaman ku akramaka Allahu shehi radiyallahu anka amma ka suka frustrating din sai tafi Sudan ya fara jama'a kuna fahimtar wannan abu to shi yasa da yawancin yan uwa ahli sunna sai muke ba su shawara in ka gama karatunka a jami'ar islamiyya da ke madina kana son za ka yi masters idan baka samu jami'ar Islamiya ba yanzu jami'ar Islamiya a madina ta bullo da wani salo in kana digirinka na farko ka yi kokari ka tara kudin ka da yawa idan baka ci jarabawa da gwargwadon yadda suka sa su baka min hadirasiya kyauta ba su baka admission kyauta da scholarship akwai yadda zaka biya kuɗi ka ci gaba da karatunka kawai sai kai rijista ka biya kuɗin ka bai wuce naira dubu ɗari biyar zuwa miliyan ɗaya ba sai ka biya ka yi ka hankali a kwance ko kun fahimta in ba haka ba fa ka wuce ainihin malaysia ko pakistan dalilin da ka ji ana cewa abdullahi pakistan pakistan ke na kano da ya gama jami'ar islamiyya da ke madina shi kenan sai wuce pakistan ya masters din shi da phd din shi ya zo ya zama doctor yanzu yanzu akwai ɗalibanmu da yawa suna can pakistan ko malaysia ko kuma makamantan haka but almuhimmu abin da nake son in ce menene ya zafi ga jami'ar bayero eh ga a biyu ba sai ka zo ka yi ba amma in ka zo za su yi ta gurzakka ne na biyu idan ka je kai PhD din a Madina ko a Malaysia ko a Pakistan in ka zo kuma za ka shiga a biyu kana neman lecturing sai su yi ta babbakewa saboda kuma in ka zo to kuma suna ganin you are going to become a threat to them za ka zama musu matsala saboda mai su sun zauna suna ta teɓa ba sa bahasi kai kuma gaba ɗaya rayuwarka a bincike ka saba yanzu aka jeho maka farar takarda sai ka rubuta hudu ba arafa da ka don haka dr jalo na jalingo college of education ce a jalingo yake so ya shiga don ya rinka karantarwa yana kusa da gida yana karantar da jama'ar gari amma provost din sai ta tattarewa yana ganin wannan in ya zo kwana biyu tawa kujerar zai haye ina son ku gane waɗannan maganganu ku haɗa su da wasu maganganu da nake ce akan muhimmancin ku kafa jami'o'i kuna da resource persons kuna da malamai kuna da professors kuna da masu phd kuna da masu masters birjik masu digiri ɗaya kuwa akan islamic studies da musulmi ahli sunna suke da su a najeriya suna nan da su bila adadi za a iya ɗaukansu graduate assistance. bayan kwana biyu a basu min hadirasiya a basu scholarship a ƙarƙashin wannan jami'a su gaba da karatu yanzu ba za ka yi mamakin gogaggen malami irin dr sani sun hana shi shiga ke ba suna ta babbakewa sai yau yana nan jami'ar katsina yau yana nan kaza yau yana nan kaza haka suke yi idan yau mu ahlus sunna mun kafa ta mu jami'ar sai a ce wani kai ne HOD na hadisi abubakar birnin kudu sai a ce kai ne hod na aƙida muslim ibrahim sai a ce kai ne hod na da'awa wa kenan. me rage a cikin shekara biyar an yi graduating yara da ba za su gaza ɗari biyu ba abu ya ƙaru kafin shekara goma shikenan ahalus sunna sun yi taking off so abun baya buƙatar lalaci yana buƙatar a zauna a yi tunani a zauna a rubuta a bi a yi aiki kuma to amma kuma babban matsala ita ce in ka dawo din kai kuma kana nan kana makala da suwa na da suwa ne ba za su taɓa barin ka katsina na abin arziki ba ba za su taɓa barin ka ba saboda sanda kake makala da suwa ne a sarari su kuma waɗancan a ɓoye suna makala da su su ne ‘yan tsubbinsu na haka ba za su barka kai motsi ba yawa ku fahimta wannan kuma kukan kuciya ne wani jawabi ne sai an zo babin shi Allah ya taimaka. Ya ce, Wa zakara an il na horar da wasfar rabbi ta baraka wa ta’ala bil asabe. Ibn Hajar ya sashi ambata cewa khattabi kuma, ya ainihin tunkuɗa cewa a siffanta Ubangiji da cewa yana da yatsu. Kama fi hadisi Abdullahi bin Mas'udin fi zikir habarin lalisa sa’ala Rasulallahi Alaihi wa Alaihi wasallama. yadda ya zo a cikin hadisin Abdullahi ɗan Mas'udin, game da ambaton wani reverend father wani pasto ne ko wani malami ne na yahudawa wanda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ko kun fahimta ya ce wa annabi Allah zai rike sama da hannu kaza Allah zai rike ƙasa da hannu kaza zai rike kaza da yatsa kaza kaza da yatsa kaza sai manzon Allah ya tuntsire da dariya saboda jin daɗin magana da bayahudan ya faɗi bayahudan ya faɗi magana kamar yadda ta zo a musulunci manzon Allah ya ji daɗin wannan hadisi yana nan cikin sahihul bukhari fa amma bari ku ji abin da ibn hajar ya ce khattabi ya ce to wane ne khattabi khattabi shine malamin da ya fi kowane shahara wajen yi wa abu dauda sharhi shi kuma shi ma irin wannan aqida yake da ita littafin ma'alimus sunan <laughs> wani saba zalika ila tahdithil yahud sai khattabi ya ce wannan cuɗani ne ruɗani ne irin na yahudawa wa tashbihahum da kuma irin yadda suke kamanta Allah da halittu saboda ba yahudan ya ce Allah zai rike ƙasa da hannu kaza kaza halitta kaza da yatsa kaza kaza da yatsa kaza sai annabi ya dariya shi annabi ya yi dariya ne kamar yadda zamu zo mu ji ibn mas'udin ya ce saboda magana ta burge shi amma shi kuma khattabi sai ya ce wannan yana daga cikin rudani rudani irin na yahudawa da kuma yadda suke kamanta Allah da halittu wa qala fi qawlihi fil hadith da ya zo sharhin hadisin da annabi da, da ibnu mas'udin ya ce fadahika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah ya dariya tasdiqan qawlihi dariyar saboda gaskata maganar wannan ba yahude sai shi khattabi ya ce innahu zannun min ibn mas'ud zato ne daga abdullahi dan mas'ud wa husban da kuma tsammani da yake akan me akan annabi yayi dariyar ne dan gaskatawa amma annabi ba ya yi dariya ne don gaskatawa yanzu kuma khattabi yana kuskura fahimtar Ibn mas'udin da ya akan dariya wa hawala aksal amri ya yi kokarin juya al'amarin akasin haka wa anna dariyar da annabi ya yi wa khattabi yake cewa min jur'atil yahudi alat tashbih annabi ya yi ta ne wai saboda irin ƙarfin halin da yahudawa suke da shi na su iya kwatanta Allah da halittu mala yace wa amsalu zalika kasir, misalan irin wannan suna nan da yawa a cikin littafan da aka yi wa bukhari sharhi mimma huwa khilafu ma aradahu mimma huwa ko khilafu ma arada isbatahu mualliful kitab waɗanda yake waɗannan abubuwan sun zama saɓanin abin da mai littafin yake tabbatarwa ne Bukhari da ya kulla babu ya kawo wannan hadisin yana son ya tabbatar da cewa Allah yana da yatsu Allah yana da hannaye guda biyu kuma dukkan hannayen guda biyu dama ake ce musu ba a cewa dama da hagu haka ya zo a hadisin amma kun ga da ya zo sharhin hadisin shi Ibn hajar kuma madadin ya tsaya ya sharhin hadisin wannan ma'anar ta fito sai je kawo daga khattabi khattabi sai kawo distortion ya kawo rudani wanda ta karkatar da ma'anar hadisin har gashi yana cewa wai tabbatar da cewa Allah yana da yatsu wannan kuskure ne tunani ne irin na Yahudawa na kamanta Allah da mutane da suka saba yi akan abin da yasa annabi yake dariya kenan ba wai yana dariya bane dan gaskatawa amma sai a ce wa Khattabi ya kai Khattabi da ka rasu bayan hijira da shekara ɗari uku da wani abu baka taba ganin annabi ba da kai da almajirin nan na annabi da yake karatu a hannun shi tun a Makka da kai da shi waye ya fi fahimta annabi shi wannan almajirin na annabi abdullahi dan mas'udin da kanshi ya ce mai annabi ya yi wa bayahudan dariya ne saboda gaskata maganar da bayahude ya faɗi kai kuma kana cewa a'a kuskure ne ibnu mas'udin ya fahimta <laughs> walizalika to jama'a yanzu kun fahimci matsalar da bukhari ya fuskanta wajen sharhi ko kun fahimci matsalar tukuna don fahimtar matsalar da littafin ya fuskanta ta sharhi ita za ta sa ka gane muhimmancin da ya sa malamin nan ya wannan sharhin na kitabun tauhid wannan kitabun tauhid a cikin sahihul bukhari shine littafi mafi muhimmanci domin shine ke tabbatar da ɗayantakar Allah da siffofin Allah da darajojin Allah in ya zama ba a yi wa littafin sharhin da ya cancanta ba kaga wannan babin ya fi kowanne shiga haɗari yanzu kun fahimci matsalar to in kun fahimci matsalar ku ji abin da ce. walidhalika ara araminal alwajib dan haka nake ganin yana daga cikin wajibi an yatawalla sharha hazal kitabil azim allazi allafahu zalikar ar-rajul salafi an gane alfahimu lil haqq tamam alfahmi man huwa ala nahj almuallif fil aqida wa yafhimu maqasidahu wa ma za yuridu min iradihi lin nusus malam yace walidhalika dan haka ni abdullahi dan gunaiman ara min alwajib ina ganin yana daga cikin wajibi an yatawalla sharha hadha alkitab alazim a samu wani wanda zai ɗauki nauyin sharhin wannan babban littafi allazi allafahu zalika ar salafi wanda wannan mutum da ya rubuta shi mai bin manhajin salaf ne alfahim bukhari mai fahimta lil haqq tamam alfahami wanda yake da cikakkiyar fahimtar gaskiya to a samu wani wanda man huwa ala nahjil muallif fil aqida wanda yake a bisa tafarkin mai littafin a wajen aqida ya tsaya ya sharhin wannan littafin amma ina gaya muku wallahi jama'a na lamince maka duk wani bookshop da ke makka sai dai in daga aikin hajji na bara zuwa yanzu da muke magana aka buɗe shi na san su sun sanni kwana nake wani lokacin kwakulan littattafai tun ba a zo da kwamfuta ba har ya zama masu bookshop sun zo kowane littafi sai an sa shi a kwamfuta yadda an je kawai zaka ce ko akwai wani sabon littafi da abin nan yanzu cikin minti biyar sai su printin maka wallahi jama'a kaf har zuwa bara ina neman ko akwai wani sharhi na bukhari wanda aka buga wanda wannan sharhin ba ni da shi kuma wanda ya sharhin salafi ne har zuwa bara ban samu ba kuma zan iya bugun kirji in ce insha Allah duk wani sharhi da ya zan an buga shi bugun inji ko an buga shi bugun dutse da ake a ƙasar indiya na bukhari in Allah so ina nan da shi insha Allah zan iya bugun kirji akan haka ambaci kowane irin sharhi ne insha Allahu ta'ala in dai har zuwa banan nan ne to insha Allahu ta'ala ina da shi amma babu wani sharhi ko kwaɗe na salafi akwai malami na professor ne na hadisi a yanzu jami'ar islamiyya malam muslah al-harifi shekarun shi 79 a duniya dattijo ne ko ra sai da na tambaye shi har yanzu ba mu samu wani sharhi na bukhari da aka gano shi wanda aka tun na da aka buga ba sai karin magana da larabci ya ce muna nan jiya yau shikenan ya isa to dole ne a samar wa wannan littafi wani malami wanda yake da aƙida irin tashi wanda zai sharhin shi wa yufhimu maqasidahu wanda zai fahimtar da mutane manufofin bukhari na maqsada wa yufhimu maqsadahu wanda zai fahimtar da mutane manufar bukhari ba wai shi ya fahimta ba karka karanta wa ya fahimu maqsadahu a'a akwai malamai da yawa sun fahimci har ibn hajar din suna fahimtar manufar bukhari amma sai su kawar ana son wanda zai daure da alƙalamin shi ne ya rubuta wa duniya ya fahimtar da duniya mai bukhari yake nufi da wannan guri kamar yadda ibn hajar yake a mas'alolin fiqhu da mas'alolin tarihi duk yadda zai sai yayi kokarin tabbatar da me bukhari yake nufi to ana bukata a samu haka a wajen aqida wa ma za yuridu wanda zai fito da mutane menene bukhari yake nufi min iradihi lin nusus wajen kwararo da waɗannan nassoshi da yake yi a ce malami a cikin kitabi irin kitabut tauhid ya tattara hadisai fiye da ɗari jama'a akan aƙida da tauhidi amma a ce gaba ɗayan su an ki a tsaya a bayyana menene suke nufi to abin da nake muku ishara akai a ɗazu jama'a wannan ya lazimta ahlus sunna su ɗauki wani mataki cikin gaggawa game da makarantunsu da masallatansu har da makarantun boko da suke kafawa ya zama duk wanda za su ɗauka ya karantar sai dai ahlus sunna amma wallahi ko economics ko english ko accounting kuka yi kuskure kuka ɗauko ɗan bid'a yana karantawa a makarantar da ku ahalus sunna kuka kafa wallahi kun yi katobara so da haka nakan ji tausayin ahalus sunna wai in naga makaranta ta ahalus sunna ce wai sun manna takarda wai suna neman malami wani irin malami kowane irin malami ya zo inda ya iya karantar da turanci wallahi mu kam a darul hadisi ba mu yarda da haka ba a 'yar ƙaramar makarantar mu albani science academy ba mu yarda da haka ba in ba aƙida kake da ita irin tamu ba wallahi ba za ka karanta mana da physics ba ba ma san shi to wannan kuma ta iya ka ce to ina za mu samu haka a mu mun shirya shiri ake yi tashi ake ai aiki amma ku zo kafa makaranta sai ku je sai ku ɗauko wata Juliana wai sai a ce to shikenan ita za ta rinka karantar da biology tunda ba ku da musulmi da zai karantar sai ta zo ita in ta sa hijabi ta takura to shi kenan sai a ce wai to ta ɗan rinka makala gyale shi kan shi gyalen buwaya ta yake yi dan tana sa ne dan ku ba dan Allah ba sannan tufka da warwara guda nawa ƴaƴanku za su gani to in ya zama al'ummar mu ta musulmi a yau ba su shirya waɗanda za su karantar da 'ya'yansu chemistry da physics da biology da computer science da makamantansu ba saboda tsabar sakaci dole ne za ga littafai irin waɗannan sun sayi bukhari wane ne ma ya damu da wannan matsalar da nake faɗi da na fito na magana akan cewa sabo ne mai ta tafasir ɗan bid'a ne ya cika tafsirin shi da irin waɗannan hayaniyar cikin ahli sunnan mu ne ma har wasu suke cewa sabonin ne za a ce dan bidi'a e eh, zunzurutu ma dan bid'ar in da dan bidi'a kawai aka ce yanzu an kara da jiddan to me yasa idan har ba ku yi haka ba mustaqbal ɗinku yana cikin haɗari yanzu abin da muke cewa littafin imam bukhari kenan ba shi da sharhi wanda ya dace da manufar mai littafin ko kun fahimta jama'a me yasa ga cewa karatun littafin da ne na sarimul battar shine ya fito da haƙiƙanin ma'anar littafin saboda aƙida ta ɗaya da mai littafin tunani na dangane da matsalar ruƙuya da aljanu da asiri iri ɗaya da mai littafin wasu da yawa sun yi yunkurin karantar da littafin sarimul battar a najeriya in suna karanta shi sai ka ji abubuwan ba sa fitowa saboda me yana karanta littafin abubuwan da mai littafin ke faɗi baya jin daɗin su sai ya gama karanta muku sai kuma ya bankarar da abin to yaushe zaka ji daɗi ba zai daɗi ba shi yasa duk littafin da zaka sa wanda zaka karantar ka tabbatar ka sa littafin da abin da mai littafin ya ƙudurce ba wai ka fahimta kawai ba a'a kai ba ka kudurta irin shi dan in ka fahimta ne baka kudurce ba sai ka gama karantawa tsaf sai kuma ka zo ka wargaza abin shi yasa za ku gani wannan hikimar duk littafin da na san yana da wata matsala wadda in na zo ina karantar da shi musamman karatu na am zai rinka ja ana ta tufka da warwara sai ku gana janye shi amma sahihul bukhari ba shi da wani littafi wanda aka yi wa sharhi wanda zai iya zama haka amma kaga kwanan nan zan fara karantar da sahihu muslim kaga wannan sharhin da zan fara da na rike shi ne littafin da zan dogara da shi malamin da ya rubuta sharhin malamina ne shi ya kawo wannan bugu mujalladi goma sha bakwai bara ya kawo ya danka min da kwaya uku ne aka buga ya riga ya gaba sharhin musulun ne mujalladi ashirin da biyar da aka buga guda uku ya rarraba mana bayan tsawon lokaci an sake buga guda goma sha bakwai ya kawo ya rarraba mana bara to yanzu in zan karantar da sahihu muslim kaga wannan zan rike yanzu wannan sharhin na sahihu muslim shine kaɗai sharhin sahihu muslim da muke da shi a duniya wanda ya daidai da aƙidar imamu muslim ɗin. in ba haka ba sharhin alqadi iyal suki burutsu ne wajen aƙida. haka sharhin maziri haka sharhin nawawi haka duk wani sharhi da za ka ɗauko na sahihu muslim idan ba ainihin sharhin muktasar na sahihu muslim wanda ainihin munziri yayi sannan aka samu siddiq Hassan khan ya sharhin to shi kuma muktasar ne na sahihu muslim aka yi wa sharhin saboda haka wannan magana da nake faɗi tana da muhimmanci a tsaya a fahimce ta abinda muke cewa wallahi komin ki komin so tun da dai su mala abubakar gumi suka tsaya suka karantar da mu wannan aƙidar muka gamsu ta zama za mu iya mutuwa a kanta za a iya kashe mu saboda ita za a iya kaskantar da mu a wulakanta mu mun kafe a kanta wallahi gwamma ma mu tsaya no going back to in kuwa ya zama dole mu tsaya a kai wanda kuma dole ne ko to dole mu shirin tsayawa a kanta shine su waɗannan malaman na daga cikin shirin tsayawa a kanta ɗin yanzu wannan malamin har littattafai na lugal arabiya yake sake rubuta mana littattafan na hau da sarf yana nan birjik ya sake rubuta su ya ce saboda mafi yawancin waɗanda suka rubuta littattafan da sharhohinsu suna da bidi'a don haka bidi'a ta su hallugal arabiya take shiga ba wajen littattafai guda tara ya haɗo ya zubo mini su ce duk ga su nan kuje yana ta karantarwa kuma ana ta zuba su a kasusuwa da sidina ya ce ku ku saurara ni ne malaminku na ba ku ijaza na karantar kuje da haka ake revolution shi ne kawai duk hayaniyar da za su yi yan bid'a sai ce sun daɗe ba su yi ba so ahli sunna ku fahimci wannan matsalar wannan abin fa da muke tattaunawa jama'a har yanzu rabin sharhi muka yi wa hadisi amma za mu rufe karatun mu yau insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu bayan sallah ranar asabar ta farkon bayan sallah cikin mako mai zuwa kenan za a dawo karatu kamar yadda aka saba kuma karatu ya koma asabar da lahadi shi karfe takwas da rabi na dare zuwa karfe goma insha Allah ta'ala kuma za mu ci gaba ne in Allah ya so ku zo da waɗannan sharhohi yanzu kun ga photostat da aka yi muku shine a cikin juzu'in farko ko to wannan photostat din da aka yi muku mun gama karanta inda ya kamata mu karanta a yau ina fata an gane don haka za ku zo da ɗaya ɓangaren ne na juzu'i na biyu wanda shi kuma yana farawa daga asalin sharhin wannan hadisin asalin sharhin wannan hadisin gashi sharhin hadisin yanzilu rabbuna to za mu karanta daga cikin wannan sharhi na kitabu tauhid a nan ne za ka ji ingantattun maganganu ma'ana jawahirul ma'ani eh jawahirul ma'ani za ka ji su insha Allah zababbun ma'anoni ingantattu nan ne za ka ji su insha Allah saboda haka wannan magana tawa duk da ike wadda na faɗi ta zan dawo in sake maimaita ta a can ƙarshe ƙarshen waɗannan darussa insha Allah ta'ala mun zo karatu mako na gaba insha Allah amma ina son ahli sunna su rike wannan magana tana da muhimmanci a rai kuma su rike ta tana da muhimmanci a zuciya lallai ne mu yi tarbiyar 'ya'yanmu akan ilimi amma ingantaccen ilimi amma wallahi in ba haka ba ina ji mana tsoron nan gaba ka a ɗako wani ɗan bidi'a a naɗa shi a masallacin ahalus sunna da nufin cewa to shine liman me yasa saboda 'ya'yanku sun yi karatu a wurinsu suna ganin ƙima su ran da aka ce to a samo liman sai su ce to su ɗauko malam kaza da ya karantar da su a haya islam ko ya karantar da su a nce ko ya karantar da su a digiri dole ne sai mun yi istiklali da komai namu shi sa ko ga mun daɗe ba mu kafa makaranta ba saboda mai mun yi abin da bahaushe yake kira murucin kan dutse kada ka fito sai ka shirya da haka duk wahala sai zama sara da sassaƙa ba hana gamji toho to abin da ya kamata ke na tsari na da'awa amma ku zo ku kafa makaranta waye zai karantar da biology ba ku da shi cikin ahalus sunna sai ka zo ka ga malamin da zai karantar da 'ya'yanku ya aske gemu shikenan sharri ya same ku don haka dole ne ahli sunna ku yi shiri kyakkyawan shiri shasa a lokacin da nake cewa mutane zan koma zan yi karatu ku koma ku yi karatu muna da manufa ne wadda muke son mu cimma wai suna ganin a yi wani irin karatu kuma me za a ji a karanta a wannan neman duniya ne wannan son duniya ne no wallahi tabbatar da manufa ce ta addini in ba haka ba na je na koma aji ɗaya a jami'a a lokacin ina da digiri na na masters so kaga ba da bukatar digiri in digiri ne amma ba digiri ne ya kai ni ba na je samo wani ilimi ne wanda nake so in tushe wa musulmi wata kafa to wajibi ne musulmin musu san haka amma wallahi al'azim ya zama al'ummar musulmi ba ku da mutane a ɓangarori na ilimi in na addini ne ku dogara da 'yan bidi'a idan abin da ya shafi na boko ne ku dogara a kan kiristoci da yahudawa wallahi tallahi masallatanku suna cikin danja ko makarantunku suna cikin danja amma ku da kuka samu tarbiya a hannun irin su gumi mai kyau to za ku iya zama gaban yahudawa ku karatu ku kubuta amma kaga waɗannan 'ya'yan da ake haihuwa yanzu a gidajen ahalus sunna da matasan nan da suke taso a cikin masallatan ahlus sunna ba su san bid'a ba fa ba su kuma san yadda ta wahalar da su ba don ba su sha wahalar ta ba in kuka bar su su suka tafi tuni za a jijjige su ka dubi annabi ibrahim ya sha wahala saboda gunki ko da ya zo yana addu'a sai ya ce mai wa junubni wa baniya anna na asna rabbi inna hunna allalna kafiran minan nasu saboda ya sha wuya mu nan mun sha wuya a hannun yan bid'a mun sha wuya saboda bid'a saboda haka duk inda muka haɗu da ita tana hararan mu muna harararta ne kar ta san kar amma kaga ƴaƴanmu ba su santa ba ba su sha wuya a hannunta ba in suka ganta ba su ma san ita bace sai su saki jiki su wuce to irin waɗannan in kuka sake kuna tura su yan bid'a suna karatu wallahi tallahi mustaqbalinku yana cikin matsala so da haka gaskiya ahli sunna ina gaya muku wannan transition ɗin, wannan juyin juye halin da muke kira da gaske ne kuma aiki za a yi kuma abin baya buƙatar irin yadda gaskiya mafi yawancin malamanmu suka ɗauka. wallahi tallahi a lokacin da na tafi karatu da na ji irin wa'azozi da ake a kaina sai na tausaya ma malabanmu na ahlus sunna har sai na zo ina cewa wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin ko dai ni mashirmanci ne ko kuma mutanen nan mashirmanta ne amma ba zai yiwu dukkanmu akan daidai muke ba wai ni ina ganin ya kamata malamai na musulunci su da suka san kimar addinin su wuce gaba akan abubuwa don haka su je su san abubuwan nan su zo su nuna wa mutane me kamata a yi a su kuma kawai abin da suka fassara ai duk wanda ka ji ya tafi karatun boko eh to duniya ya tafi nema duk wanda ka ji ya shiga kasuwa kasuwanci to duniya yake nema Allahu akbar kuskure ne shi ya kai mu halin da muke ciki a yau sai ka je ka ga malamin ku shine shugaban masallacinku, amma ya zai tsara muku yadda za ku fuskanci duniyar yau da take kalubalantar ku in aka yi magana sai ka je shi outdated sai ka je yana rayuwa tun 1960s ne ko 70s bai san me duniyar yau take ciki ba don haka duk abin da ya samu sai ka ji ya zama rudani a cikinsu saboda mai wanda yake muku jagoranci tunanin shi baya tafiya tare da irin zamanin da yake muku jagoranci a ciki kuna jin mu ahalis sunna ba gamdakatar ɗin da Allah ya mana ba kenan da Allah ya kawo